أعوذ بالله من الشيطان أيها وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار ينقوى إياه ماتا da muka haɗu a wannan farfajiya a cikin wannan ɗakin karatu na wato markazu daru da'awa ba don kome ba sai domin taya juna murna dangane da wannan alkhairi da Allah ya haɗa mu a cikinsa shi ne mu a musulunci wato hajiya balkisu abdulmumin wadda aka kira da ana mata laƙabi da bebi Allah ya ƙaddace ta yau ta zama amarya ga honorable shamsu abdulrazak ajiya to allah ya kaddarci yau hajiya balkisu ta zama amarya to wannan abin murna abin lale marhaban da ya same mu shine muka taru iyaye da kakanni yan uwan miji yan uwan mata duka muka haɗu wannan wurin domin mu saya su murna da farko muna addu'a wannan auren Allah ya sanya mishi albarka kuma Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya haɗa hankulansu ya Allah muna roƙonka alkhairin da ake samu cikin aure da mu da su baki ɗaya Allah ka haɗa mu da shi irin wannan haduwa a duk lokacin da aka yi ta to akan dan tattauna wasu matsaloli musamman wayanda suke da alaka da abin da ya shafi aure to kamar yadda kuka gani mun mai da wannan walimar aure kawai matsayin muhadara wato kamar lakca tunda ina jin kowace daga cikin ɗalibai In inda kina iya karantawa da larabci to ga wasu abubuwa nan guda goma sha shida wayanda aka rubuta ma hukukun zauji ala zaujatihi wato haƙoƙin miji akan matarsa wato haƙoƙin da miji yake da su akan matarsa har guda goma sha shida to waɗannan abubuwan ‘yan uwa mata suna muke neman ku saurara ku ba mu haɗin kai domin karanta waɗannan ababen kuma wanda bai iya ganewa ko bai iya karantawa ya taimaka ma wanda ka ganewa mu bi shi za mu bi su ɗaya bayan ɗaya mu karanta su kuma in Allah ya yadda muka rike waɗannan abubuwan to za mu samu zaman lafiya a cikin rayuwar auren sanin kowa ne yau ba aure ne matsala ba abinda an matsala ɗorewa auren da kuma daɗewarsa da jimawarsa to wannan ita ce matsala ita ce damuwa wadda muke huskanta to bisa ga wannan shi na ma ga dacewar mu zauna mu tattauna waɗanda matsalolin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora yayan uwa kamar yadda kuka sani aure wani abu ne mai daraja aure wani abu ne mai kima aure wani abu ne mai falala duk wani mutumin da ya zo duniya ba ta hanyar aure ba ya shiga matsalar rayuwa kuma ya shiga kunci kuma duk wanda ya zo duniya ta hanyar aure ya yi arziki sai shigo da ma kuma saboda darajar da aure yake da ita duk alaƙar da ke waruwa tsakanin mata da miji Allah lada yake ba su idan mata ta kalli mijinta sai a ba ta lada shi ma ya kalle ta sai a ba shi lada idan suka yi wa juna murmushi sai a ba su lada idan duk mu'amala da sun kai tsakaninsu allah lada yake ba su kunga wannan ba ƙaramin arziki ba ne ba ƙaramar daraja ba ce to amma wallahi iyaye mata aure yana dauke da haɗari me haɗarin aure rashin kiyaye ƙa'idoji da haƙoƙi da Allah ya sanya cikin aure idan ba za a iya kiyaye haƙoƙi da Allah ya sanya cikin aure ba to kuma in baki anniya ba aure sai ya kai shi wuta aure hanya ce ta zuwa aljanna idan an kiyaye haƙoƙinsa kuma aure hanya ce da za ta kai mutum wuta yayin da ba a kiyaye haƙoƙin da ke cikinsa ba to iyaye mata muna kira gare ku ku saurari waɗannan haƙoƙin har guda goma sha shidda Allah ya ba mu ikon aiki da su kuma ya kamata ku yi guzuri da su duk yariyar da za ta aure a zaunar da ita waɗanda abubuwa a karanta musu ita a karanta su gare ta a wada musu ga haƙoƙin miji domin ta kiyaye ba don komai ba saboda a samu zaman lafiya yayin uwa yana daga cikin waɗannan haƙoƙin wayanda musulunci ya sanya tsakanin ma'aurata wato shine na farko an tuɗi uhu fi ma ya aburuwa yana daga cikin haƙƙin da miji yake da shi akan matarsa shine matarsa ya masa ɗa'a da ya masa biyayya cikin abin da yake umurtarsa wannan shine haƙƙi na farko a cikin aure idan aka cire wannan ɗa'a idan aka cire wannan biyayyar cikin aure to an samu matsala saboda haka a cikin aure wajibi ne mace ta kasance mai biyayya mace ta zama mai da'a zuwa ga mijinta domin wannan da'ar da biyayya ita ce zama aure kuma ita ce darajar aure shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake ambata mana cewa wato mazaje sune shugabanni akan mata ne bima Allah ba'dhum ala ba'd saboda fifikon da Allah subhanahu wata'ala yayi wa sashen su akan sashi Allah ya fifita namiji sama ga matar shi da wasu abubuwa masu tarin yawa to don haka a cikin aure wannan da'ar wannan biyayyar ita ce babban abin da ake nema a wajen wato mata tsakaninta da mijinta da'an nan abin da ake nihi da ita bari na bari yi na yi duk wani abin da miji ya umarce ki yi shi kuma duk abin da miji ya hana ki ki hannu ga wannan abin to wannan shine auren kuma shine zamantakewar aure da aka ya ku iyaye mata muna kira gare ku ku zama masu biyayya ku zama masu da'a ga mazajen ku. ina kira zuwa ga wannan amarya wato hajiya balkisu ta zama mai biyayya ta zama mai da'a zuwa ga wannan mijin nata ba don komai ba sai domin su samu zaman lafiya a cikin auratayyar a cikin aure idan aka cire wannan biyayyar da da'a to aure ya samu matsala saboda haka wannan shine haƙƙi na farko daga cikin haƙoƙin da miji yake da shi wato akan matarsa haƙe na biyu daga cikin haƙoƙin da miji yake da shi akan matarsa wato shine an tukirra fi baitihi wala takhruju illa bi izini yana daga cikin haƙƙin miji akan matarsa ita wannan macen an tukirra fi baitihi wato ta zauna a cikin gidan mijin nan nata ta zauna cikin wannan gidan kada ta fita daga gidan mijinta sai da izinin mijin da Allah jama'a ku saurara muna mace ta zama mai zaunawa gidan mijinta wannan haƙƙi ne da miji yake da shi akan matarsa da yawan mata yau ba sa kulawa da wannan haƙƙin mace sai ta zauna ba ta zama ɗakin mijinta kullum yawo abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ƙarna fi buyutu kunna wala tabarrajina tabarrajin jahiliyyar kula Allah ya ce ya ku mata ku tabbata a cikin gidajen mazajenku kada ku fita sai idan lalura fita ta kama kuma idan za a fita to kada a yi fita irin ta mutanen jahiliya to kun ga wannan haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙin da miji yake da shi akan matarsa da ake so mace ta yi kokari ta kiyaye wato ya kasance mace tana jin gamsuwa da kwanciyar hankali a cikin gidan mijinta sama ga duk inda za ta na kada ya zama na mace in tana gidan mijinta sai ta dinga jin kamar ana kwantarta kamar kya suna cizonta amma da ta je makwabta sai ta samu sakewa idan mace ta je gidan uwayenta sai ta ji natsuwa amma in ta koma gidan mijinta sai ta ji ba ta jin kwanciyar hankali to akwai matsala saboda haka da yawan mata yau wannan matsalar ita ce abinda ke ci muku a ƙwarya mazajenku suna korafi ba ku zama ɗakunan mazajenku yawace yawace da inda ya dace da inda bai dace to mafi muni a ce idan za ki fita ba kya neman izinin mijinki ba ki neman yardarsa kuma za ki hita annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce duk matar ta fita gidan mijinta ba tare da izinin mijin ba mala'ikun Allah suna ɗebe mata albarka suna yi mata tsinuwa suna yin sir da ita saboda haka wannan shi ne wato haƙƙe na biyu daga cikin haƙƙen da miji yake da shi akan matarsa yayin uwa haƙƙe na uku shi ne an tuɗi uhu iza da aha ilal firashi wato mace ta yi wa mijinta ɗa'a da biyayya yayin da ya kiraye ta zuwa ga shafiɗarsa wannan magana ba ta da bukatar sai na banye ta watan kunan za sa abin da aka mai daga cikin haƙoƙin da miji yake da shi cikin manufar aure da shari'a ta ce a aure domin kowanne daga cikin ma'aurata su biya ma junansu bukatarsu wannan yana daga cikin manuwar aure idan ya zamana mace tana iya tawaye haƙƙin mijinta idan wani abu ya haɗa su ku suka yi wata ɗayar rigima shi kenan sai ta ɗau matakin cewa to shi kenan kai ku sai ka gane wannan ba ta da mutunci ba a hora miji da kai ki ce wai ki hana mai kanki idan ki hana mai kanki shedan na iya kawata mai wata mace idan yayi zina ke ce kin boye bayan ya je zina duk rigimar da kuka yi da ke da miji da rashin jituwar da a tsakaninku ki tsaya duk lokacin da ya neme ki ki ba shi haƙƙinsa da musulunci ce ki ba shi kai wani lokaci ma ba ki jiran sai ya neme ki ke da kanki ki je ki nemi mijinki ki nuna mai kina da bukata gare shi domin mi ya biya miki bukatarsa bukatar da kike da ita ba don komi ba don ki kare mijinki daga afka ba bala'i wani namiji in ba a mai haka nan ba yana iya zuwa ya fada cikin musiba cikin bala'i kuma da haka akwai wata mata ita wannan matar daga cikin ɗabi'un da take yi shi ne kowane dare na Allah ba ta kwantawa bacci sai mijinta ya dawo sannan idan mijin ya dawo za ta je kusa ga mijin ta nuna masa ƙauna irin abubuwan da ya kamata miji mata da yi mijinta sai ta yi ƙoƙari yi masa wannan abun ba don komai ba don ta gamsar da shi da shawar saboda gudun mi tana gudun ya shiga cikin musiba da bala'i da ya ku iyaye mata ga kunan muna tare da ku kuma kuna jin wannan haƙƙe da musulunci ya tsora, wajibinki ne wannan haƙƙen ke tabbatar da ke bawa wa ki masa da'a a duk lokacin da ya kiraye ki zuwa ga ki, idan ya neme ki ki ba shi haɗin kai wannan shi ne wato haƙƙe na uku haƙƙe na hudu daga cikin haƙƙoƙin da miji yake da shi akan matarsa wato shi shine Allah azalli ahadin an yada yadkhula baytahu illa bi izini. kada mace ta yi ma wani izinin ya shigo gidan mijinta sai tare da izinin miji. wato kada ta ba kowa izini kowa an kace jama'a in nace kowa har da ƴan uwanki kada ki ba su dama su shigo gidan mijinki in ba mijinki ya yarda ba alal misali kina da wata kawa kina da wata ‘yar uwa tana da wani mugun hali tana da wata mugunyar ɗabi'a sai mijinki ya nuna ya ce baya son tana shigo mai gida to a musulunci sai ki mata wansu ki bar zuwa gidan saboda na fahimci mai gida baya son kina shigowa gidan kuma a cikin shigowa gidan nan yana iya hada min matsala aure na ya shiga barazana saboda haka sai ki daina shigowa to amma da yawan mata yau suna jin cewa yin haka katawa ce su yi haka sai dai su yi tuna da mijin ƙara su ɓata da shi da su ɓata da ƙawarsu to ya iyaye mata muna kira gare ku da babban murya hakke ne da miji yake da shi a kan duk da wani ɗan uwanki yake da wasu halaye na banza eh sai mijin ya nuna baya sai yana shigo mai gida to ya kamata ka gaya mai inda duk ya kada ya shigo cikin gidan ya tsaya bakin garka ya sallama miki idan ya sallama sai ki hito ku gaisa ku gana dan uwanki ne ya tayi abin shi amma ba wai ki keke dole dole sai dan uwanki ya shigo cikin gida kuma mijinki baya so sannan wasu lokuta ana iya samun cikin gidan ba ke dai a cikin gidan ba akwai matan sauri eh akwai abu ke zamanki in ke muharrami ne gare ki ita abu ke zamanki muharrami ne gare ta da saboda haka in mijin ya nuna bai san yana shigowa to duk sanda ya zo musulunci ne wannan mata na kuna ta girgiza kai kamar hukunci ya yi muku nauyi musulunci ne saboda haka idan dan uwanki ya zo ki dauko hijabin ki ki sa idan ki sa hijabin ki shikenan daga nan sai ki fito waje ku gana da wannan dan uwan naki ku tattauna idan babu dama kuma kina da damar idan kuma babu dama sai ki nemi cewa shi wannan dan uwan naki ya jira in ki samu dama ki zo gida sai ki je ki gana da shi to wannan shine abinda musulunci yake nema a yi saboda haka ya ku iyaye mata ku kiyaye da wannan haƙƙin daga cikin haƙoƙin da miji yake da shi akan matarsa yayin uwa mata haƙƙi na biyar daga cikin haƙƙin da miji yake da shi akan matarsa wato shine Allah ta suma sauma taɗawwa'i kada mace ta kuskura ta yi azumi na taɗawwa'i azumin sittu shawwal azumin alhamis azumin attanin azumin tasu'a azumin ashura azumin arafa duk wani azumi da ke sani na taɗawwa'i kada ki kuskura ki yi shi wa zaujuha hajirun mutukar mijinki yana nan zaune gida sai ke nemi izininsa abinda ake nufi yanzu yana yiwa mijinki yana aiki zuru idan ya je a ƙarshen wata yakan zo gida ya yi kwana biyu wuciyar to bai dace a ce kwanakin nan da mijinki ke zowa ba ki ce za ki azumi a tsarin addinin musulunci addinin musulunci bai da wannan saboda haka ya ku iyaye mata muna kira gare ku ku yi ƙoƙarin kulawa da waɗannan haƙoƙin ba don komai ba sai domin a samu zaman lafiya tsakaninku da ku da mazajen kuma ga ka'idar musulunci idan har miji idan mace ta yi azumi irin wannan lokacin to miji yana da damar ya karya wannan azumin bisawa ma Allah Allah ya sa mu dace ya yi kuwa mata yana daga cikin hanyar miji akan matarsa na shidda wato shi ne allah fika min malihi illa da izini don allah ku saurara jama'a allah fika min malihi kada mace ta ciyar daga dukiyar mijinta sai da izinin miji a musulunci kun sa al'ada ta ku ta mata kayanku nakuna amma kayan mijiwa kuma nakuna haka ne kayanku kayanku ne amma kayan miji kuma nakuna kun ga wannan ga ka'idar musulunci ita mace na kallon dukiyar mijinta tana da damar ta yi abin da ta ga dama da ita to ba haka bane a musulunci idan za ki ɗibi kayan mijinki kada ki amfani da kayan mijin sai da izinin mijin sai da yaddan mijin sai da amincewarsa idan mijin bai yadda ba a musulunci kada ki wannan kada ki ɗibi dukiya ta yi ki tsanna da ita ba ce sai da izinin wannan mijin naki Allah ya sa mu dace yan uwa yana daga cikin wato haƙƙin namiji yake da shi akan matarsa wato haƙƙi na bakwai an ta kuma bi khidmatihi wa khidmati auladi wato ana so mace ta tsayu da yi wa mai gidanta hidima da kuma yi wa 'ya'yan mijinta hidima da yawa mata suna rutuwa wai cewa wai ba dole na mace tawa mijinta hidima ba wai ba dole na ta tuka mai tuwo ba wai ba dole ne ta ta yi mai abinci ya ci ba wannan ba gaskiya ba ne mace wajibinta ne ta yi wa mijinta hidima wajibinta ne ta kula da mijinta ta yi masa goma na arziki mata na sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an samu matar da Haddaji tana zuwa tana wa dokin mijinta haƙi jama'a da Allah ku jiwa mijinta yana da doki tana zuwa daji ta yanku haƙi ta kawo ma dokin mijinta don haka ba yi ba ne ki yi wa mijinki wanki in kina da dama ba yi ba ne ki wa mijinki wankin mota in kina da dama ba yi ba ne ki zama ka ta mijinki ki sayo man wankin takalumma ki sayo brush na wankin takalumma ki tsaya ki wanke wa mijinki takalumma ne first first kamar yadda kike wa kanki ba da yi bane kuma wallahi ina gaya muku duka akwai matan da cewa mazajen su wannan ni dai na san matan da kawa mijinsu wankin mota duk wadda mijin da yake wurinta to motar mai gida ita ka yi ba motar nan wanka na fara sannan takalin manai ita ce wanke takalin manta goge ta gyara in yi zo sawa ɗaya zai akwai wadda ita ma tana wa mijinta wanki ta yi masa guga duka inda dama za ki iya wannan lada Allah zai baki saboda ni kewa mijinki hidima ke kyautata masa don haka mata suna cewa wai mace yan bakan wahala idan tana yi wa miji irin wannan ayyukan to ba gaskiya ba ne don haka abinda ya kamata ga mata su san matsayin wannan hidimar ga miji haƙƙe ne da miji yake da shi akan matarsa Allah ya sa mu dace yana daga cikin haƙƙin da miji yake da shi akan matarsa wato haƙƙe na takwas wato shine wato wato menene aka rubuta eh an tahfazahu fi irbiha wa auladihi wa mali yana daga cikin haƙƙin da miji yake da shi akan matarsa ta kiyaye mutuncin mijin ta kiyaye darajar mijin ta tsarewa mijin ta dukiya kai kulawa da dukiyar miji kulawa da kayan miji kulawa da abubuwa na miji wannan haƙƙi ne da miji yake da shi a kanki ki kiyaye masa wannan haƙƙin da haka muna kira ga mata a daina haɗa baki da ku ana cin mutuncin mazajenku a daina haɗa baki da ku ana yi wa mazajenku wulaƙanci ku daina yadda da wannan ana so mace ta kiyaye martabar mijinta ta kiyaye mutuncin mijinta ta tsare masa wato wannan haƙƙin ‘yan uwa hadde na goma shine an taskura lahu ta gode wa mijinta wala ta jihadu kada ta yi jayayya da falalan mijinta ma'ana irin daraja da matsayin da Allah ya baki kada ta dinga jayayya da shi akwai matan da ke jin su sun isa don haka mijin mi wata zace ai ita ba ta hito masu wallahi mai gida ya tsaye ne wani ni ya ma a tsaye tsaye to ki da albarka duk mace mai mutunci da albarka dolan ta ne ta yi wa mijinta ta yi wa mijinta da'a kuma ta saurare shi kuma ta dinga yi masa godiya ta daina jayayya da shi yau muna cikin wasu fitintinu yau mata da miji in kaga suna rigima sai ka ce maki da maki wannan bai dace ba ku tambayi iyayen ma haka suka yi da mazajensu wannan shi yasa ake samun matsaloli na yawan mata-mata aure saboda ba a kulawa da wannan da haka muna kira gare ku ya ku mata ku dinga gode ba miji